بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana wannan sallah da muka yi a yanzu ta asuba ya sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahumma amin safiyar wannan juma'a da muka shiga a yanzu babbar rana mai albarka Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yini, da kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah za mu tashi a shafi na 197 shafi na 197 muna amsa fatawai malamai ne game da abin da ya shafi ɗahara mai tambaya a yau mace ce tana fatawa kamar haka ta ce kallahu ana imra'atun ni mace ce Ta zawastu mundu saba'ata ashara aman yi aure tun shekara goma sha bakwai da suka wuce wa kuntu fi bidayati zawaji na kasance a farkon aure na ajhalu ba'ada bal kulla ahkamil ghusl min janaba na jahilci dukkan hukunce-hukunce da suka shafi wankan janaba li jahali bil umurin musabbibati lil janabati saboda jahiltan abubuwan da ke sabbaba ita janabar da nake da shi wata zalika zauji shi ma mijina haka duka mu jahilai ne mun jahilci wannan hukunce-hukunce na janaba da abubuwan da ke sabbaba wankan janaba wa hadha jahalu wannan jahilcin namu yanhasiru minna wato ya taƙaita a kanmu a fahimtanmu cewa fi annal janabata la takunu illa ala zauji fakat cewa ita janaba wato namiji kawai take samu take kamawa banda mace wa kana zawaji fi isnaini wa ishirina sanata shahari sab'a sanata mi alfin wa salatu atin wa wahid wa tis'in lokacin da muka yi auren na a shekara nan ashirin da biyu ga watan bakwai shine rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da ɗaya hijiriya wannan wato da na yi lissafin shi shekara hamsin kenan idan ka kawo shekara ta dubu ɗaya yanzu hijiriya da muke ciki da ɗari hudu da arba'in da bakwai idan ka cire wannan da 1391 za ka ga shekaru 56 ne da suka wuce shekaru 56 nan. Wafi a wakiri shahari ramadan al-mubarak fi nafsil am wato a ƙarshen watan ramadan na wannan shekaran ne alimtu bil hukumi wato na gano hukunce hukuncen wankan janaba cewa sun shafi a ce har mace kuma na gano abin da ke sabbaba wankan janaba amma da ban ma sani ba kwata-kwata to aka rama kallahu fama za alayya an a'amala bin nisbati lissalawat yanzu menene ya wajaba a kai na, game da sallolin da sallaitu ha asna a hadin fatara sallolin da na yi su a wannan shekarun gaba ɗaya ba wankan janaba علما بأنني أغتسل بنية النظافة وليس لرفع الحدث duk da ce ni ina wankan amma kawai na tsabta ne ba wai da niyan wankan tsarki ba wartisali hada laysa da'iman kuma wankan nawa ba wai da'iman bane ai ba da kulli jima'in ma al-ilmi bi annani muhafizatun ala al-wudu'i ba da'iman bane ma idan aka sadu da juna ni da mijina uyi wankan saboda na san dai ni dai ina alwala in yi sallah kawai inda kulle salatin yayin kowace sallah wa kullu hadha yahsulu bil jahli minni bit tab'i kama A akramaka Allah kamar yanda na faɗa muku dai duk wannan abubuwan sun faru sakamakon jahilci na game da hukunce hukuncen addini wa kadhalika madha alayya bin nisbati li siyami ramadan al mubarak sannan kuma azumin mukan da na yi ta yi a waɗannan shekarun ba tare da wankan janaba ba akramakallahu ya hukuncin shi azumi na ɗin bayan hukuncin sallan da ta tambaya yanzu kuma tana hukun tana tambaya ramabanan da ta yi a wannan shekarun A afiduna ku amfanar da mu a Lahu, Allah saka muku da alkhairi malamai suka ce yajibu alayki qada'us salawati ta ha. biduni ghuslil janabati ya wajaba a kanki kirama dukkan sallolin da kika yi su ba tare da wankan janaba ba litafritiki saboda sakacinki wa adami tafaqquhiki fi dini da ne da rashin neman iliminki na addini kika zauna kawai ba neman ilimin addini wa alayki ma alqada'i at-taubatu ila Allah min zalika bayan an rama sallolin kuma ki yi zama na musamman ki nemi tuba da yafiya daga Allah subhanahu wata'ala wa amma siyamu amma shi azumin azumin mukan da kika yi tai a shekarun nan fa sahihun ki ya inganta idan lam yakun al-jima'u fi waqtin nahar matukan saduwan ba da da rana kuka yi shi ba ranar ramabana wannan sune fatawa ta farko fatawa ta biyu tana magana ne a kan tsara alhadasu a suna asalati idan alwalan mutum ya karye wani abu ya faru da mutum na karya alwalan shi yana cikin yin sallah kamar mace tana cikin yin sallah sai jinin al'ada ya fara ɗibo mata mutum yana cikin sallah sai ya fidda iska misali ko wani abu dai da yake karya alwala ya fito masa wannan akan wannan aka gina wannan fatawar mai fatawar ga abin da ya ce aka rama kallahu indama atawabba'u yayin da nake alwala wa akhudhu muddatan min az-zamani masalan ma bayna salati al-asr wal maghribi kuma alwalan takan ɗauki lokaci mai tsawo tsakanin sallar la'asar da magariba wa amshi masafatan tawilatan kuma ina tafiya tafiya mai tsawo trekking kenan ina takawa aw hissu bi khuruji madhiyin wani sa'i nakan ji kaman maziyi ya fito mun maziyi shine ruwan da yake fitowa mutum yayin sha'awa fa hal idza atani wa ana fi salati shin idan naji alaman shi ina cikin sallah an sarifu na kam yanke sallan wa ata wabba'u shin zan yanke sallan unyi alwala ne An salati sahihatun ko sallah na ta yi malamai suka ce layan sariful musalli min salati. mai salla ba zai yanke sallansa ba idan ya ji kaman kaman mazi ya fito mai yana cikin sallah hatta ya ta haddata alhada sai ya tabbatar cewa ya fito ɗin amma wai kaman ya fito mun ina jin kaman kaman wannan duka shakka ce mutum ba zai yanke sallan shi ba saboda wannan shakka lima sabata fi sahihaini min hadisi abdullahi bin zaidin saboda ya tabbata a hadisin zaidu dan abin abdullahi dan zaidu kala yace shaka ila nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salati wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo damuwansa a gare shi yace ya rasulullah yayin da nake sallah sai in rika jin kaman wani abu ya fito mun kaman wani abu ya fito mun amma ji kawai nake yi sai manzon Allah wato kaman iska ya fito mai kenan ya fidda iska a sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala yace la yansarifu kar mutum ya yanke sallan shi hatta yasma sautan sai ya ji ƙaran fitan wannan iska, au ya ji da rihan ko ya ji wari akwai iskan da za ta fito da ƙara akwai wanda kuma mutum sai dai ya ji wari kawai to manzo Allah ce waɗannan su ne abubuwa biyu da za su tabbatar cewa eh iskan ta fito maka amma in baka ji ƙaran fitowanta ba ko baka ji wari ba kada ka yanke sallanka shaiɗan ne yake zuwa yana wasa da mutum ana kiran shaiɗan in khinzib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace idan mutum ya kabbarta sai ya zo ya rika taba duburan mutum haka shedan yana dan tattaba shi haka saboda ya shagaltar da shi kawai ya ji alwalan shi ta kare ya je yayi wata ya dawo ya zo ya mai wasa ya ji shi yasa mutum idan zai sallah farkon ta in ya kabbarta sai ce a'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim sai ya fara sallah wal ma'ana ma'anan wannan hadisin annahu mata ta haƙaƙa wujudun hadasi wa kurojul mazi duk lokacin da mutum ya tabbatar bisa yaƙini wato wani abu ya fito masa ko mazi ya fito masa au gairihi ko waninsu min nawaqidul wudu'i cikin abubuwan da ke warware alwala kamar mace sai ta ji kamar al'ada ya fito mata to kada ta yanke sallah sai ta tabbatar ya fito din fa inna alaihi alwudu'a wa i'adatu salat idan ya tabbatar ɗayan daga cikin abubuwan karya alwala sun fito masa yana sallah sai ya je ya sake alwalan ya sake wannan sallah in ya tabbatar yaqinan lima fi sahihaini saboda abin da ya tabbata a hadisi na Imam al-Bukhari da Muslim hadisu Ali radiyallahu anhu hadisin sayyidina Ali Allah Allah yarda da shi kala yake kuntu rajulan mazza'an ni mutum ne wanda maziyi ke yawan fito mun in ji sayidina ali maziyi yana yawan fito mun fastahayaitu sai ina jin kunya na ji kunya an as'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam in je in tambayi manzon Allah li makanati ibnatihi saboda matsayina na surukinsa ina auren yarsa fa amartul miqdada sai na tura wani sahabi ya je ya mun wannan tambayan fasa'alahu sai ya tambaya mun annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace idan har ya fito da gaskin maziyi din an tabbatar abinda mutum zai yaksilu zakarahu zai wanke wato azzakarinsa al'auransa gaba ɗaya daga duk tsawonta daga farko har ƙarshe wa ya tawabba'u ya je ya sake alwala to ga wanda maziyin ya fito mai kenan wannan su ne fatawoyinmu guda biyu na yau da fatan Allah Ubangiji ya sada mu da dukkan alkhairin wannan juma'a ka kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki kada a manta yawaita salati ga manzon tsira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya nema sannan kuma addu'ufa bayan la'asar dinnan wajen addu'o'i muna buƙatan addu'o'i ma wannan ƙasa inda al'amuranta ke tafiya da mu karan kanmu da tarbiyyar ƴaƴa da tarbiyyar matasa Allah ubangiji ya datar da mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh